أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين أقوال علماء العاملين والأئمة الأربعة المتفردين ومبرر بلسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أبايا بيت تأتي المسلمين الله تعالى رجيب الشارع متعاوزا كشيئتك من أمنون الرانا من أمنون رانا الحديث دين يومنا شاترا فوتن بيار وتن جمالا أولى هجراتا من صلى الله عليه وسلم دبو ديانة سيوه الأربعين دوكو يمين في قبار فراتوان الجزاء في ناسه السنة للإمام أبي محمد حسن بن علي بن خلف البربهاري الله تعالى ka ji kanka da rahama kuma yau insha Allah za mu tashi kan shayi na ɗari da tamanin da hudu insha Allah kuma wannan shi ne darasinmu na ɗari da talatin da biyu a cikin wannan littafi a shayi ɗari biyu da tamanin da hudu ما قال المؤلف رحمه الله تعالى مربوط وانا لساس يا مدى ألا تعالى كتبانك لرحمة يتي واعلم ففتك كسني أن الناس للي متاني لو وقفوا دا يا إجلس يا قيام إن مولفات القبور a lokacin da an ka tsaka al'amura a cikin addini an ka danganta su zuwa ga addini kuma da suna addini to da mutane lokacin da an kai haka su yi cire suka tsaya ba su aikata waɗannan abubuwa ba walam ya tajawazu ha bi shay'in ba su ƙetare ta da aikata komai ba walam yi wallidu kalaman kuma ba su haifar da wata magana ba min malam ya je ɗili akahun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da abin da yake ba a samu wani abin roituwa ba daga manzon Allah wala an ashabihi kuma balle daga sahabbansa to da mutane sun yi haka fa lam takun bid'a da ba za a samu bid'a saboda haka imamul har yana gaya mana da mutane sun tsaya su yi kiris lokacin da aka ƙaƙo al'amura a cikin addini da suna addini kowa ya yi tsayinsa ba su ƙetare ba suka je suka aikata waɗannan abubuwa sa'an nan ba su farar da magana ba a cikin addini ga abin da ba a samai ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama wala an ashabi kuma wannan abin ba a samai ba daga sahabbansa lam takun bid'a imam al-barbahari yace to kaga babu yadda za a yi a samu bid'a ina fata an gane qawluhu inda ma da ce wa alam ka faɗa ka sani annan nasu law waqafu inda muhdathatil umuri da mutane sun yi sun tsaya lokacin da an ka farar da al'amura a cikin addini walam yatajawazuha ba ƙetare waɗannan abubuwa waɗanda an ka fara a cikin addini ba suka ƙetara suka fi suka aikata da shaikin ba su aikata komai ba walam yuwallidu kalaman kuma ba su haifar da wata magana ba ba su sabar da wata magana ba min malam ya ji fihi akarun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga abinda wannan magana ba a ruwaito ta daga manzo Allah ba wala an ashabihi ba a ruwaito daga sahabbansa ba lam takun bid'a wallahi da ba za a samu bid'a ina ba ta fahimta da malam sallallahu law anna nasa waqafu inda mu da sadul umur abin da yake ni ma'ana law tawaqqafu anha da mutane su yi tsayin su anha daga bare ita bid'a daga barin mu da tsakin kubur su yi tsayin su tirin a yi a yi a da a da a yi ta kawata musu a da su ce to wannan abin tun da ba a samu ba daga manza Allah ba a samu ba daga sahabbansa ba a samu ba daga magabata wallah ba za mu aikata ba za mu yi ba walam ya da kudu fiha ba su shiga cikin wannan abin ba wa qasasaru ala sunna ka gani suka takaitu akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa lam yakhruju anha ila bid'i ka gani musu fita daga cikin sunna ba ila bid'i zuwa ga bid'o'i la hasalat lahum najat wallahi in mutane sun kai haka to da tsira da tserewa ta sadu gare su lakin sai dai man tajawaza sunnata duk wanda ya ketare sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wa ahadatha aqwalan ya fara da wasu maganganu laysa laha dalilun min kitabillah waɗannan maganganun da ya zo su ba su da dalili a cikin littafin Allah wala min sunnati rasulihi kuma babu dalili da sunnan manzo Allah to sara ma'al mubtadi'a to wanda in ji imamu barbahari wallahi ya kasance tare da ni tare da waɗanda suke yin bid'a ya kasance tare da waɗanda suke yin bid'a yanzu ka dubi imamu barbahari yadda yake fitowa da waɗannan abubuwa inda ma a malamin na wannan zamanin na ko ya rayu wannan lokaci kila kana iya masa wani gani gani ku diba ma ya rasu ne hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana tara. hijira a annabi sallallahu alaihi wasallam tun tana ɗari uku da ishirin da tara Allah ya masa rasu yanzu ga shi muna kusan hijira dubu ɗaya da ɗari huɗu har da arba'in da na da uku kaga ya fi shekara dubu da wasu. tun da zai muna dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ya rasu 329 eh dubu ɗai da sha da rubuta littafi eh ga yi gaba yanzu ya rubuta to Allah ya ƙara ganar da wa ma'alfiratin dalla kuma duk wanda ya bar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwarar da wasu maganganu cikin addini ya an ga ci wanda magana ina matsayinta Alƙur'ani? ina matsayinta a sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to in bai da kaga zai kasance da alfirakin zal kungiyoyi waɗanda suke batattu wanda darussan hukumin guda uku da sun kauce dukkan su an kai magana kaga hawari murja ko ba haka ba shi'a kadariya duk ba su mun kai magana kaga waɗanda duk kira na masu danganta kansu da musulunci amma ba musulunci suke yi yanzu kai wanda an ga ya kai har abdullahi dan abbas sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya je muqabala da ya tattauna da shi kai don Allah wanga mai karatu na kuma mai karatu ba ne kaga mai karatu ne amma karatu na ne na banza tun da ya saba ma qur'ani ya saba ma sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaji wa sirra abdullahi da abu ne ce da su yadda iske su yadda suke yi mukabula da su ya tattauna an ka buga ya kashe su da hujja an ka samu sama ga dubu biyu sun ka gyara sun ka dawo saura ku sun ka fankari sun ka ce suna nan aka mugurin aiki tun wancan lokaci kaga addini na Allah addini na Allah ba a bauta ma kowa sai Allah madaukakin sarki duk abin da yake farar da shi an kai a addini babu shi kuma wannan abin zai koma zuwa ga addini wannan abin abin da an zama lafiya ga kowa shi wace da wannan fala na jata saboda haka babu tsira illa bi hadhihi sunna sai da wannan sunna allati tarakana alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wadda manzo Allah ya famu akanta kala annabi ce ni tarihun fikum manzo Allah ce ni bai bari na a cikin ku ma in ta mustaqbil bihi abin nan da in kun kai riko da shi lan tawillu ba'di manzo Allah ya ce ba ku bacewa bayana yake kitaballahi wa sunnah littafin Allah da sunna in jiwa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa fi hadisin akhara a wani hadisi na daban manzo Allah ce taraktukum manzo Allah ce na baku ku al'umma ta alal baydai akan addini wari kal tas manzo Allah ce laila haka kan hariya wannan addini daranta yadda ka tsara na yi la yazigu anha illa hariya ba mai bauɗe ma ƙur'ani ba mai bauɗe ma sunna ta in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama illa halikun manzo Allah ce sai halaka a ce ka ga duk yadda mutum zai suka sai su suke kai ne ka ce ka tsaya duk abin da za ka yi ko duk abin da za a aikata a tsaya ta alƙur'ani a tsaya akan sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Ni addalilin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati to kai ni Allah ya yanka ni Allah yanka kace kai duk abin da za a yi a tsaya a kan alkur'ani da abin da ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam don mi za a tsangwame ka kaga yan an ka a tsangwame ka a gaya ma maganganu ba a yi ma adalci ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake ni mai bari na a cikin ku da in kun kai riko da shi manzon Allah ya ce har abada ba ku bace mina na sai manzon Allah ce kitabun zahiri manzon Allah ya ce duk littafin Allah alqur'ani da sunna kenan annabi na karantar da mu yana nuna mana duk abin da za mu yi mu koma Al-Qur'ani. duk abin da za mu yi mu koma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hada kabirun najati ne qur'ani da sunna ita ce hayar tsira sunnatul rasul sallallahu alaihi wa sallama ita ce sunnan manzo Allah wa mata kana alaihi da abinda annabi ya kasance akai huwa wa ashabuhu shi da sahabbansa wa huwa madmunu hadha alkitabi kuma shi a abin da wanga littafi ya kunta ni na na qur'ani da sunna allazina qara wanga da muke karantawa hadha huwa sarhun wannan shine sharhi na qur'ani da sunna la li hadha al-amr saboda haka ba yana magana akan abin da ya shahi bidiyoyi da sauransu wannan littafi yana bayani na akan ne akan alqur'ani yana magana akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka muna roƙa Allah ta'ala Allah ka ƙara taimakon riko da Qur'ani da sunna da aiki da abin da muna roƙa Allah ta'ala kai muna kariya da bid'a duk wani abu da za a fara da cikin addini wanda ba ya da asali a cikin addinin musulunci Allah shi kare mu da aikata wannan aiki sai ma la yake kalar mu'allif rahimahullahu ta'ala wa alam annahu laysa bayna al-abd wa bayna an yakuna mu'minan hatta yasira kafira illa an yaj'ala shay'an mimma anzalahu Allah aw yazida fi kalam Allah aw yunqisa aw yunkira shay'an mimma qala Allah azza wa jalla mala yace annahu yadda lamari yake laisa bainal abdi bi kasance tsakanin bawa ba wa baina an yakuna mu'minan da tsakani ya zama mai imani hatta yasira kafiran har ya zama kahiri illa an ya jahara shay'an sai in yayi musu wani abu daga abinda da Allah ya saboda haka bawa bai tashi daga matsayinsa musulmi mai imani ya zama kafiri sai ya yi sai ya yi musu abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi awai zira fi kalamin la ko ya tsara wani abu a cikin maganar Allah auyun kisa ko ya rage auyun kira shay'an ko ya musu wani abu min mimma qala Allah azza wa jalla daga abin da Allah mai girma da rinja ya faɗa aw shay'an ko wani abu ne ma da kallama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. da abin da manzo Allah ya magana akai malaiku fattaqillah ka ji tsoron Allah rahimaka Allah Allah ka ji ɗanka da rahama wanzur li nafsika kai bincike ga kanka ka dibi matsayin kanka wa iya ka kashe da tsawon kulu wa addini da wuce wuri shiga addini Ba ina من طريق الحق في شيء wuce wuri ga addini bai kasance ba bai kasance a cikin hanyar gaskiya ba saboda haka in dai za ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba a buƙatar tafuriti ko ba a buƙatar gulubi ba a son ka wuce wuri sa'annan ko ba a son ka yi sakaci a a ka riƙe kamar yadda yanzu kun ga waɗanda mun ka ƙara magana a kan ƙadariya da abin da ya ta yi kawari kaga su an samu waɗanda suke masu guluwi kaga kama su kawari suna da guluwi guluwin ko abin da yake ma'asiya na saɓon allah to sai su riddantar da kai da shi da abin da yake in ka aikata saba ma Allah na haramun na to kaga sai su ce kayan da ka ba addini kaga wuri ke kaga wuce wuri ke to ba a bukatar haka ga addini ba a son ka wuce wuri sa'annan ko ba a son ka yi ƙasa a a kai kai kamar yadda yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana cewa iya kuma da bulu wa tsaki manzo Allah ce ka shedin ku da wuce wuce cikin haske manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a hakkin sai yana magana bangaren abin da ya sha shi kansa da sauran annabawa manzo Allah ce la ta daruni kama aqratil nasara bin maryam fa inna ma ana abu. فقولوا عبد الله ورسوله manzo Allah ce la ta daruni kan ku wuce wuri cikin sha'ani na kama a tsaratin nasara bin maryam kamar yadda kiristoci sun ka wuri ga lamarin isa annabi isa danna na maryam domin wasu cikin sun ce Allah wasu sun ka ce dan Allah wasu sun ka ce a'a Allah na na uku Allah Allah shi Isa Allah Maryam Allah to manzon Allah ce kada ku wuce wuri ni da ta'alina kama a faratin nasara bin Maryam Allah Allah ya ce fa inna ma ana abdu ina sanar da duniya da al'umma ta da kowa da kowa ni bawa Allah fa qulu abdullahi wa rasuluhu kuma ku faɗi ku ce ni bawa Allah nake kuma manzon Allah ne to a ce kaga son ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙaunarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kakka yadda kawa manzon Allah shishigi ka faɗi abinda manzon Allah bai faɗa kuma kakka zo ga sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka dinga faɗin maganganu waɗanda su tabbata daga Allah ba su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi ka yi ta tsohuwa da maganganu sai ga wani ya ce ai daren haihuwa annabi a alaihi wasallam ya yi daren lailatul qadr an bayyana daren haihuwa annabi a alaihi wasallam yace ya fi daren lailatul qadr kuma ya aya yace Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khayrun min alf shahr ba haka Allah ya ce daren lailatul qadr ka bauta ma Allah a cikin khayrun yayi min alf shahr daga wata dubu to da ya so ya faɗi haka kaga lokacin da ya faɗi haka ni ya kamata ce ja ayar ga Allah ta'ala ce da qadr tsarin min alf shahr da yake dara haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dara lailatul qadr kaga ce ja aya daga Allah ko ba haka ba kaga shi ma sun ce ja aya ko ja hadisi daga manzo Allah to ko dai wani sai ya ce abin da yasa ba dan haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ba a samu daren lailatul qadr ba da ba ba dan haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ba a samu ma alqur'ani to kaga in an ka tambayi wanda bayani ina yake cikin qur'ani ina yake ina yake cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shin sahabban manzon Allah yan makarantarsa da ya karanta da su wai irin wa gabarinsa tabi'ai wai irin wa gabarinsa tabi'i tabi'i ina wai irin wa gabarinsa to kaga shi aka nuni da abin da ake ce da shi wuce wuce ka zo da abu da magana wanda babu asar daga Allah kuma babu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ba ta an bayyana ai in ana magana daraja da matsayi da ɗaukaka kaga babu kama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayi ne ya kai matsayin magana Allah eh ina ba ta an gane matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabawa katab sun kai matsayin Allah su kai matsayin Allah ba saboda haka in ka ɗaya ubangiji wajen daraja da matsayi sai annabawan Allah to kakka ɗauki hurumin annabi ta baiwa Allah eh ai duk suna ta bararen kai Ina ina ina bambanci ai ya faɗi haka nan tambaya ce aka yi na ya tabbata a haka wallahi malam inda ana za a yi adalci ga komai in mutu ya faɗi magana sai yake addini na a zauna da shi sai ya kawo da nan inda abin da yake addini wallahi da yanzu duk wani kabara cikin addini an bata da yanzu an bata na'am eh na'am Eh. a ah, to ai wannan abin da ya kai na bida ai annabi a hannu wai wai wai wai sai ɗan annabi ya ce wannan abin ba daidai ba ne sa'annan shi ka zama da shi a wannan abin da ka fara cikin addini annabi ya ce ka aiki ai annabi cewa man a hadasa fi na hada ma laysa minhu fa huwa radd manzo Allah ce duk wanda ya fara to san haka abinda kan fara na addini sai annabi ya mutu suna ne in an ka ce duk abinda shari'a ba ta yi da shi ba sai an ambaci suna ne hala alqur'anin ga muna iya ɗauka. kai da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani Allah madaukakin sarki da ya ambaci giya ne yace innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun to da Allah da yace ah, al khamru giya wancan lokaci da ni aka giya da dabino aka yanzu giya da aka da dabino aka yi to qur'ani bai ambace ta ba da na fata an gane wadda giyar da aka sha ta yau ƙur'ani bai ambaci sunanta ba waccan an ka ambata wadda aka yi da dabino to saboda haka tun da an ka ce alhamdu ni alhamdu kullu ma kamar al'aqal duk abin da ke rikitar da ƙwaƙwalwar ɗan adam ya rikice ya koma ba shi na ba ya koma ba shi na ba bai ta halin da yake ba don shi aka ce mai giya da dabino an ka yi ta da alewa an ka yi ta da gero an ka yi ta da dawa an ka yi ta da matsara an ka yi ta da shinkafa an ka yi ta in dai tana rikitar da kwakwalwa ta ɗan adam sunan ta giya saboda haka in ka ji mutum na nan ko ta ƙara ita shi wallahi ba karatu na wai cewa sai wai annabi ya hana wannan abin. wai sai annabi ya yi magana manzon Allah fasihi na mai fasaha na yana magana da duniya na lokacin da manzo Allah ya ce man a hadasa duk wanda ya fara ci amri na haza a cikin lamarin mu wanda na addini wanda da taho da shi malai sabinu abinda ni ban taho da shi ba ba ruwa ranzu to ya za cewa wai abin da aka yi wai sai ya annabi ya ambaci wannan abin ya ce ba daidai ba ne ga ya ce man a hadasa to saboda haka kaga malamai sun tare tsaye karkashin hadisin man a hadisa fi amrina haza ma laysa minhu wa huwa radd duk abin da a wanda ba addini ba sun kai bayani nan mun gaya mu babban littafin da za ka samu ya taimake ka ka dauko ihya usunna wa ihtimalu bid'a ta mujaddadi shehu usmanu dan kodiyo ka dibi maganganun da yi na cewa waɗannan bid'a na ba addini na ba kuma wasu abubuwa da mujaddadi ya kawo na bid'o'i ai annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ambace su yace wannan abin ba daidai ba ne babi 33 a cikin ihya'u sunna 33 kowane babi in shi Usman ya kawo sai ya ambaci bid'a karkashin wannan babi yanzu da ya zo wajen abin da ya shahi matsalar limanci babin limanci da addu'a shehu usman ya ce bid'a a ƙara sallah ta farilla liman ya wayoyo ya ce ma jama'a sai ce ma mun ku karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza shehu usman ya ce bid'a to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata haka nan annabi ya ambata haka nan yace in liman ya ƙara sallah ya jiyo yake mamamunsa ku karanta ku karanta kaza bid'a na annabi ya faɗa haka kaga annabi ya faɗa ba amma yana karkashin man a hadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa saboda haka ashe kaga ba karatu na ko ba haka ba wallahi in ka ji malami na wannan magana to karatu ya kai karatu ya kai kai abinda amma da kai wannan abin da haka ina dalilinsa sai ka ce Allah ya ce ka ja aya ina dalilinsa manzon Allah ya ce ka ja hadisi ina dalili sahabbai haka sun ka fahimta karkashin magana Allah karkashin maganar manzon Allah tabi'ai haka sun ka fahimta tabi'u tabi'ina haka sun ka fahimta karkashin maganar Allah karkashin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ka zama mana komai a wadan ga dubaru na kawai wallahi mutum yana tahowa annabi ya ce man a halatta fi amri na haza ma laisa min huwa raddun kuma ya ce alayhi ma kamaltu lakum dinakum waccewa ga Allah Allah ya ce na cika muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kenan duk abinda ku ga cikin qur'ani ba manzon ga da na aiko da qur'ani ga bai ga ya muku shi ba addini Allah ya ce alayhi yau rana arfa a hajjatul wada'i daga ita manzon Allah bai koma hajji ba Allah ya ce akamaltu lakum dinakum duk abinda a addinin ku na cika mu wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani abu wanda zai kusantar da ku ga aljanna ya nisantar da ku ga wuta illa bayan ku hulaku face na muku bayani ne yadda kuma babu wani abu wanda zai kusantar da ku ga wucin jahannama ya nisantar da ku daga aljanna illa bayan ku lakum face na bayyana muku wannan ayi to akwai wani wanda zai tuwa shi wani bayani bayan bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jiya ainihin muka karanta mawaƙa tare da darasi na mun kai kan kan wadda take mu mallaka da mukayya wadda mijinta zai mallaka mata sakin kanta da wadda mijinta zai ba ta zatin sakin kanta ba imam mali ya kawo bade ba bai kawo maganganu na sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ba su abu huraira su abdullahi bin umar ya kawo ya tuho ga tabi'ai sa'id bin al ya kawo maganarsa a ƙarshe ai mun karanta qala malikun imamu malik ya ce idan mutum ya mallaka mu mace sakin kanta suka tahe daga wannan majalisin ta hukuntar da komai ba ya ce to ta kada haƙƙinta babu maganar nan gaba ta ce ta tafi kanta kaga fahimta sa karkashin maganar sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai da ya kawo nasu sa'an ne ya kawo nashi to kaga wannan fahimta ce fikihu ke to shi ko fiqhu dama ana yin sa ne karkashin nan ga aya an ka fahimci kaza ga hadisi an fahimci kaza to yau kai ko dan baya wanda tuho baya yau in ka fahimci aya ko ka fahimci hadisi to abinda amma auren mu haka sahabbai sun ka fahimce ta haka tabi'ai suka fahimce ta haka tabi'u tabi'ina suka fahimce ta domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mu yake muna khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu saboda haka wallahi malam mutum ya yi kokari ya bi karanta so qur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna lafiya amma wallahi duk bai yi haka ba shi bai da kwanciyar hankali jama'ar da aka da shi su ma ba su da kwanciyar hankali ba su da rasuwa yanzu mai bin suna annabi sallallahu alaihi wasallam wala ba abin da ka daga mai da in za ka bincike su bai da wani ɗarɗar bai da wani damuwa amma duk wanda ka bi da cikin addini wallahi bai da ko ya ce ma yana da nasuwa bai da nasuwa bai iya haɗu da kai bakin cikin ka yake ji takaitin ka yake ji damuwa yake ji amma kai ba ka da damuwa da shi kaga mutum ya tuwo ya ce wai annabi bai yi ba ba shi ne dalili ba annabi ya hana sai mu ce da kai ai annabi cewa man a halatta fi amri na hada ma laysa minhu fa huwa rasul saboda haka shi annabi fasihina manzo Allah cewa utitu jawami'ul kalimi manzo Allah ce an bani hadaddiya ma in yi magana guda manzo Allah ce ta hada abubuwa da yawa Allah ya bani jawami'ul kalim ai kamar yadda mun ka gaya muku ne yanzu alqur'ani ayoyin surorin alqur'ani sura 110 aya 6600 da yan da yan kai yanzu musulman je gadai ba mu dubu 6000 ba ko ba haka ba to za ka iske yanzu kai na zuru yana yi wa matsalar ka kai ɗaya ta kai goma kai yana yiwa kana da ɗaya ga alijinan ila kila zai rasa hudu ko uku alijin ya ce ce to ka gani ba rasa goma kai ma ila ba ka rasa goma ko ciwon gan ila ga yanan zai rasa ishe ina ba ka an gane to ga sauran abubuwa waɗanda za su faru kaga za a fahimce su ne ƙarƙashin ayoyin can za a fahimce su ne ƙarƙashin hadisan can na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi na tsohuwar sahiya su waɗannan malaman na fiƙin sai suka aza mana wasu abubuwa da ake ce da su almasadu ta shirewar islami waɗanda in matsala ta faru nan na za a koma a ce ƙur'ani a ce sunna a ce ijma'i a ce alƙiyar a ce ƙaunar sahabi a ce ijimari a ce kaza ga sunan dai wanda karkashin su ne ake kawo dalili to kai da za ka yi aiki a yau kai malami da karkashin waɗancan masadir na za ka goya hukuncin ka na alal ra'asu wal ayi ka fahimci bayani saboda haka in mutum ya tuma da wannan shirme sai ka ce mai to kai ya za ka yi da mana halarta biyu an gina haza ma laifin min su sai kama misali annabi bai sha yi wanka ba annabi bai hau jirgin sama ba annabi bai hau mota ba annabi bai hau mashin ba annabi bai hau keke ba sai da ke kai malam ai shi annabi cewa man a halatta fi na haza fi na haza yanzu wanka wakin kirota ba bature to da abi ba to shi gurbi ruwa ne da harka addini in dan eh, kahiri bature in dan shi aka addini ba a bari ba kayi wanda ya kirkiro fankarsa tsakaninku da Allah in an ka ce mai fankar nan lokacin da za a tsayinta masallaci za ana asa a ji daɗi a kaɗai ta Allah da bauta a natsu yana bari a kawo ta bari a kawo ta ka ga gaba ta shahar matsala addini ba duniya ta wagga Allah zai tambaye ka yanka jira ran tashin kiyama baka sha iska banka Allah zai tambaye ka baka hau jirgin sama ba Allah zai tambaye ka baka yi magana da lafifika ba yanzu nan waɗanda sun ka hau jirgin sama su a ɗan kaɗan busa ga waɗanda ba su hau ko ba haka ba waɗanda sun ka hau jirgin sama nan su a ɗan kaɗan to wani kuma hashi mutu na wala bai hawan jirgin sama ko ba haka ba to yan gaske lahira ana tambayar ka to ke mallan mallan don Allah ne daga karta kaya kawo misali ka kawo misali da jirgin sama ba shi abin kawo misali da Allah ya ƙara samu gari wani lokaci bayanin shi ka sa abu ya to shi na nan ma da yake magana illa ya ji hada shaya min ma an zala bullahu awa ya da ko ya ƙara fi kalamin la cikin magana Allah awai kisa ko ya rage wani abu awai da shay'an ko ya musu wani abu ne, ma qala Allahu azza wa jalla daga abin da Allah ya faɗa aw shay'an ko wani abu ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallama daga abin da manzon Allah ya magana fattaqillaha rahimakallahu wanzur li nafsika wa iyyaka wal ghuluwa fi ad-din fa innahu laysa min tariqil haqqi fi shay'in to saboda haka cewa alam أنه ليس بين الأب وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجعل شيئا مما أنزله الله يعني أن نواقض الإسلام abubuwan da kawala da musulunci kasiratun masu yawa na kada ya kuna kada ya kuna da yawa mutum yake kasancewa musulmi sahih al-islami kuma musuluncin salahi mai imani sadiqan mai gaskiya lakin fili wani iyazu billah muna neman Allah tsari kariyar taddu an dini zai rita daga addini don cika da nawaƙi domin ya hawa abin da ke walwalewa min nawaƙi da islam daga abin da ke walwale musulunci wa yi kasira masu yawa ne ya jima'u ha ya haɗa su arba'atu anwa'in nau'uka guda muka alƙawli magana za ka iya magana wadda ka saka ba musulunci magana wadda kana iya ta da ka yi ta sai ka yi sai ka ban musulunci wal fi'lu ko aiki an gane wal itiqadu ko kudurtawa wa shakku ko ya kasance kana shakka ga addinin musulunci to waɗanda abubuwa su abubuwa hudu waɗanda ke sa mutum ya yi ya yarda ya ba addinin musulunci abubuwa na guda hudu alƙawun faɗa wal fi'lu ko aiki wal itiqadu al awwal na farko al qawl shine faɗa qawlu kalimatul kufri mutu ya faɗi magana kafirci idza qala kalimatul kufri Kubri ya faɗi magana kafirci kuma gaira mukrahib ba shi da sana an kai to ya kafu wannan ya ta haita kaga in tilasta ta an kai mutum na zai ya yi ƙarfin ka ko ko sun ka haɗu da yawa kana musulmi su azama makamin su ce in baka in baka ce isa dan Allah na ba kashe kaza sai ka ce isa dan Allah an gane ko shigasta ka an kai baka kafirta ba qala ta'ala Allah ya ce wala qad qalu kalimatal kufri Allah ya ce hakika sun haɗa kalmar kafirci ka gani wa kafaru ba'da ba'da islamiyya kaga sun kafirta bayan da suna mi suna musu A shekara cewa musulmi bai da wannan shirme na in kace haka nan to kana wa Allah gyara domin ga shi Allah ya ce wala qad haqiqa qalu kalimatal kufur sun wada kalmar kafirci wa kafaru ba da islami sun kayyata bayan musulunci ko maganganu na suka yi na izilanci da annabi sallallahu alaihi wasallam in an ka kira su an kai musu magana sai su ce ai eh, kunna na khudu wa nal'ab ai muna dan tattaunawa na wargi na muku Allah ya ce kula billahi kace da su yanzu da Allah wa ayati da ayan Allah wa rasuluhu da manzo Allah kuntum tattahazuna kuke indi la ta'tadiru ka ku kawo hanzari kada ka farku ba'da imanikum kun ka ta bayan kun yi imani ka an da uwa ghairu Allah kaga kamar ya kira wani Allah ka kafirta ga sunan muna gaba sai ga mutum ya ji wajen kabarin husaini jika annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya husain farijili ma ana fi ya husaini kan kuna yi nan abin da nake a ya kira wani Allah ko bai kira ba au ya da uwa ghairar lahi kafirci na fa yasta kaga ya nemi taimako bi gairin lahi ga wani Allah fi ma la ya qadiru alaihi illallah ga abinda ba wanda adda iko garai sai Allah lin al daga cikin mutum akwai abinda wani na iya ma kuma Allah ya ce shi ma an gane kamar yanzu ka je ka iske mutum kana cikin wata bukata ka ce sai makama da wani wannan ba ka nemi taimako na wajen wani Allah ba an fahimta amma yanzu kana neman lafiya ka je ka iske wani ya ma koma ga Allah ya mutu ka je wajen kabarinsa kana kiran ka ce ba ka to wannan ka nema ga wani Allah yanzu aka ba da haihuwa Allah Allah bai ba ka haihuwa ba sai a ce ga wani kagge can cikin daji ma wai za ka ce ka kai mai kuɗi ka kai mai kaza kaza kaza shi zai ba ka haihuwa ga ka ne na agaji ga wani Allah amma daga hannunka roƙi Allah Allah ka bani haihuwa jari ka rasa Allah ka bani jari laya abba ka da Allah ka bani lafiya ka zo waɗanda abubuwa ba mai yin su in ba Allah ba amma in ka je neman magani wanda shari'a ta ce a nema ka nemi lafiya ga wani Allah a'a baka nema ga wani Allah ba domin manzo Allah shi yace ka dawo ya ibadallah ku nemi magani ya ku bayan Allah ina fata an gane wa gairin da wasu to kaga fa yakfuru da zalika zai kafirta da wannan li'annahu da'a ghayra Allah domin ya roki wani Allah aw yatakallama bi kalamin ko ya yi magana da magana fihi sufriyatun dini cikin magana na akwai izgili ga addini a wajen kitabi ko da qur'ani aw sunnati ko sunna qala ta'ala allah ce wala in sa'altahum wallahi idan ka tambaye su masu irin waɗannan maganganu ga addini ko ko ga masu addini la yaqulunna la sanu zai inna ma kunna nakhudu wa nal'abu ai ɗan maganganu na muka ɗan kuku a cikin su muka ɗan ƴan wasanni haka wala Allah ya ce annabi sai da su abillahi yanzu da Allah wa ayatihi da ayin Allah wa rasulihi da manzonsa kuntum tattahazuna kun ga kasance kuna yi wallahi yastahzibu bis sunna kaga wanda ke izini da sunna aw bil qur'ani ko yana izini da qur'ani Ya yakfur wannan yana kafirta walau kana ma zahar ko da bonanci yake yi ce wasa yake yi wala kahiri na malam ya kun mukura matuƙa dai ba ta yi hankali ba kala ala ga dalili Allah ce man ka fara billahi duk wanda ya kahirce ma Allah min ba da imani bayan ya yi imani to wannan dan wuta ne in ka ji wanda ba dan wuta ba sai Allah ce illa man ukuriha. sai wanda ta ya hanka wa qalbuhu mutma'innun bil imani zuciyarsa tana nan cike da imani to wanga kan ba ba ne. amma man qala hadha muqtaran amma wanda ya faɗi irin wannan kalma akan zatin kansa ba huwa ya kudu shi wannan kafiri asani na biyu alfilu aiki mutum na aiki ya zama kafiri ka an yasbaha ha ghayrillahi kamar in za ka yanka kai yanka don wani Allah aw yanzura li ghayrillahi ko kai alwashi don wani Allah aw yasjuda li ka gaji ko ka duba ga wani Allah yasjudu lidh-dhari mutum ya je ya duka ga mai daggare ni ga abin da ya shahi kabari ya A Salisu na uku awalin itiqadu bil qalbi ko kuduta ga zuciya ga an ya aka kira hatar kuburi kaga kamar mutum ya kudurta ingancin kahirci kaga ita magana da mun ka tattauna akan abin da ya shahi akan abin da ya shahi wannan kundin mulki da aka bi na ƙasashen ma afirka gaba ɗaya, da wani gwamna da wani chairman da wani kansila da wani ɗan majalisa duk wanda an musulmi shi bai kudurta cikin zuciyarsa cewa wannan tsari na Allah ne ina fata an gani ba wanda ya kudurta haka ka an ya ta kida ta hasal kuburi kamar mutum ya kudurta ingancin kayarci wata haka ma alaihi kuffaru kuma ka kudurta ingancin abin da kahirai suke a kai ka ce shi a daidai ka gani tallafi kama wanda yake ya ta kido yana kudurta sun haka ingancin ma alaihi gudu wannan tsara abin da yahuda suke a kai da nasara ba a da bi isafi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba a aiko manzon allah to wannan yana zama kayi a rabi'u na hudu au shakkun ko shakka ta hanyar shukka bil qur'ani kawo mutum ya dole shakka ga qur'ani hal huwa sahihun a dole shakka shi wai qur'ani da su ingantacce na ai laysa sahiha ko ba ingantacce ba ne hal hadhihi al-ayatu su wanda aya ko ingantacce ta aw laysa sahiha ko ba ingantacce ta ba ba za a ga kubur wanda yana zama kayan wani kai wal iyad billah aw shakka ko mutum ya kokonto su ma san hada abin da ya inganta عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أن من الأحاديث na hadisai to sai ya zama kamu in dai shakka kake an gane ko to Allah ta'ala ya kara gane Allah ta'ala ya kara fahimtar wanda shi na nan malam da hadihi usulin rizqa wadanda su ne tushe na rizqa qaulun wajen fada tana iya rizqa aw fi'lun aiki yana sa ka rizqa aw itiqadun ko kudurta ta sa ka rizqa aw shakkun ko kwando. sun mai shi'u an hadhihi al-arba'a sa'annan zai taso daga waɗanda hudu anwa'un nau'uka min nawaqid al-islam abubuwan da kawai musulunci kasiratu masu yawa ne zakara al-ulama malamai sun ambace su wa qad lakhasa min hashiyul islam dattijan musulunci ya taso su wajena muhammad bin abdul shine muhammad bin abdul wahhab rahimahullah risalatan ya wata takarda zakara fiha ya ambace su bi asharata nawaqid abubuwa guda goma masu walwale musulunci min a fasari ha wa a ha, wadda ta yi hatsari da wadda ta yi muhimmanci wa illa in ba a gaban da wake da kasira abin da walwale musulunci suna da yawa mazkura ta an ambace ta fi babin hukumin murtaddi a babin hukunci wanda ya rage min kutubin zikri daga littafin musulunci saboda ka ɗauko ma muftasa ba da ya gina babu yadda an gane ko ya ka abubuwa ga suna waɗanda in mutu ya aikata ya ba musulunci ba Allah ya kare mu daga gaskiya wa alaikum salam eh eh su mi'a eh eh eh eh wannan dama ta san ana yin ana rika shi a yi rantsuwa ka gane ko saboda ni saboda na farko dai in mutu yin hakan an kai masa hakan zai shiga taitayensa zai ji tsoro ga wannan abin wanda ya yi rantsuwa a kansa ko zai yi rantsuwa a kansa ai suna haka ganin ai cewa kalmar za ka yi adalci adalci akwai cikin ƙura'ani ko babu wancan awalinul wadaiya akwai adalci cikin ko babu kaga akwai magana a yi adalci saboda haka sai ka to abin da ya dace da na ƙura'ani ko wanda bai dace da na ƙura'ani ba sai ka yi jiwa da shi ai wannan rantsuwar da suka yi da alƙur'ani su taho ko abin da demokuraɗiyyar ta ce su yi ba su yi shi na kagga wannan rantsuwar tana kan yi don da wuya a gama lahiya billahi lalji la ila illawa duk wanda zai rika alƙur'ani nan ya ranke da shi ya ce zai wa jama'a sa adalci kuma ya ce aje ƙur'ani wallahi sai rantsuwar nan ta ci shi wallahi za a ko da zai kai lahira abu zai na lahira wallahi kafin ka ce lahirar ma tun da nan duniya wala sai Allah ya taso a ma lahirar za a ga mutum ya tara abin duniya ta hanya ta banza wadda ba ta dace ba sai ga Allah ya kisa mai albarka ce da ya mutu shi ke na wala tarihi da ya ƙari shi an gama da shi Allah ya tsawo da haka matsayinka na musulmi na an ga ce an zaɓe ka kai ne kansila ko ciyama ko gwamna ko dan majalisa ko shugaban ƙasa an karata ya ma gaban kakaranci ka ce za ka yi adalci billahi lalzi in ba ka iya adalci ka sauka kawai wallahi shi an zaman lahiya da shi da abin da an wannan wahalar ko da ba ka sauka ɗin ba shekarun bai ƙarewa za su kuma wahala na na akan musiba na na akan jidali na na akan Allah ya tsawa insha Allah wannan za mu dakata abinda muka faɗa da Allah ya ba mu lada ko akwai kuma Allah ya yafi muna sai mu karanta da salatu annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir